addini da dalili yanda a wannan rana mai albarka a cikin yardan Allah ya ranar litinin bakwai ga watan oktoba 2024 za mu tattauna matsala game da abin da ya shafi calbi Wanda muka yi wa suna cewa matsayin calbi da hukuncin rike calbi a cikin sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hakika dalilin wannan karatu matsala ce wacce ta gindaya game da yadda wasu daga cikin malamai wanda suke haramta yin riko da calbi suka yi ruju'i tsoron Allah ya kama su da ƙarin ilimi da ƙarin bincike yasa suka fito yanzu suke canza abin da suka faɗa a baya sun gane cewa lallai sun yi fatawa da abin da yake na kusakurai ne sun yi fatawa da abin da yake wanda ba daidai ba tsoron Allah ya sa har suka iya bayyana wa al'umman musulunci cewa abin da suka yi a baya ba daidai ba ne yanzu ko abin da suka yi shi ne daidai wannan ruju'i da suka gabatar a cikin karatuttukan su hakika ya tabbatar wa al'umman duniya cewa akwai alama na burbushin tsoron Allah a cikin zukatansu domin ba kowa bane yake iya yin abu wanda ba daidai ba ya fito kuma ya ce abin da ya yi nan ba daidai ba ne ba akwai bayani mai tsayi akan wannan al'amarin duba da wanda wannan matsala yanzu kowa yana sa baki abutun na kan malamai har ya koma kan awam da hayaniya na midiya kowa yana so saka baki ya magana akan wannan kadiyar yan uwa da dama sun yi ta son su ji daga bakin mu menene gaskiyar maganan nan a maimakon wannan kawai ya ce a'a calbi a saudiya ya halatta wannan ba ce calbi a wajen malaman saudiya bai halatta ba duka kowa yana kama sunan malaman saudiya da shauransu to menene matsayin musulunci akan ingancin calbi da aikinsa shin duk wanda ya rike calbi dan bid'a ne to wannan karatunmu da muka ɗauko game da bid'a mun san cewa ba mu sauka akan maudu'in mu ba maudu'in mu dama yana tattaunawa ne akan bid'a da abubuwan da bid'a ya ɗauko shi kafin na je in saka muryar malamai daban-daban muna da malamai akalla guda malamai hudu wanda dukkaninsu sun yi ruju'i sun yi tanazili sun tabbatar wa duniya cewa abin da suka faɗa din nan kuskure ne Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya kara musu imani Allah ya sa a hankali a hankali bi da bi su dawo su tabbatar da abubuwan da suke kai a ɗauke da mu akwai miliyoyi da bidiyoyi na wayanda su kuma sun tafi zuwa ga rahama ai sun tafi zuwa ga lahira amma kuma zuwa yanzu ana ɗauko maganganunsu ana mai da shi shine hujja akan wanda suke rayayyu to shin wanda suke rayayyun maganarsu daidai ne ko ko wanda suka mutu ne maganarsu daidai ko ko wanda suke rayayyu wanda suke saba wa gaskiyar riko da talbi su ne suke kan gaskiya to hakika wannan karatu kamar yadda muka alkawari za mu tabbatar da shi ne bisa ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam insha Allah akan haka za mu gabatar malami na farko da za mu saka muryarsa shine wato professor Fansho a Isa Ali Ibrahim Bantani wanda an sani cewa ya jima da fatawa da suka nuna cewa yin riko da shalbi bid'a ne amma ya gano cikin bincike da ƙarin ilimi da ya samu cewa lallai yin riko da shalbi da ake yi a cikin musulunci ba bid'a bane ya halatta ga muryarsa za mu ji abin da shi yake faɗi kafin mu je ga sauran malamai na'am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 zo gaban jama'a sai mu zauna sai mu yi magana muna wannan gayyata ce buɗaɗɗiya na bada open invitation ba ni da carbi ko ɗaya a duniya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 da wanda ba addinin mu ɗaya ba mu masa adalci haka addinin musulunci ya karanta to alhamdulillah uh, alhamdulillah to wannan murya na farko kenan da muka saka na ɗaya daga cikin malaman da suka tafi akan haramta talbi wanda shine Profeso Isa Ibrahim fattani kuma ya yi wani abin da wallahi na ji daɗin shi kamar yanzu na fara sauraron karatu. ya faɗi irin zafin kai za zafin kai da ake yi na matasa da sunan wai kara aƙida ko fahimtar sunna har ya kai ga cewa ka ga calbi a hannun wani ya ce ya ga calbi a hannun wata ma har a haramin makka ya ga calbi a harami ya kama calbi ya tsinka saboda me yasa a fahimtarsa wannan kawai shirka ne bid'a ne lokacin ilimi ne bude masa ba amma yanzu cikin adalci Allah ya ƙara mai fahimta ya gano gaskiya kuma ya janye yayi da tanazuli aka yi wannan abin akwai guda abu guda uku a cikin karatun nan da nake so na isar kafin mu je ga karatu abu na farko shine tabbas mutum ne abu na kuskure musamman akan abin da ya shafi fatawa na addini ya ɗaura mutane akan abin da yana ganin kuskure ne sai Allah masa idiraki cikin baiwa ya samu ilimin da yake tabbatar masa abin da ka ɗaura mutanen nan kuskure ne ya zo ya janye wannan maganan wannan ya nuna cewa hakika akwai akwai alamun imani akwai alamun tsoron Allah duk da cewa wasu daga cikin yan uwansa musamman anan nan garin Bauchi mun ji wanda an ce ana ta rubuta wane ya amsa wane ya amsa dakta ya amsa maka cewa za mu yi zama da kai za mu yi zama da kai to alhamdulillah idan ka amsa masa ba a doci za ka faɗa ba kun ji ya faɗi sharuɗin amsawa na farko ka tashi ka tafi Abuja su da su ɗara ma zama ka zo ka zauna ku tattauna a ilmance duk da kafin a je ga zama zama zan so na yi masa idraki na biyu abin da ya ce na cewa a fauzanin fauzan ya halatta rike carbi to ina tunanin wannan wajen akwai kamar dan gyara fauzanin fauzan ya tafi a fahimtar albani ne ban tunanin maganarsa raji ya tafi da akan sukan carbi duk da ban san wani irin adilla ya rike ba da Allah ya fi ni sanin fauzanin fauzan tunda fauzanin fauzan ya da cin malaman da la'alla shi ya yi dalibta a gabansu abu na gaba shine wannan ya nuna mana cewa da yawa abubuwan da malaman wahabiya suke fitowa su ce mana kaza bid'a ne kaza shirka ne kaza kaza ne yau ya tabbatar mana cewa bai kamata mu yi riko ma wannan abin karau ba sai mun ga ƙarshen tafiyan wahabiyanci ku haƙura akan addinin da muka tashi muka ga iyayenmu suna karantarwa cikin alkur'ani da hadisi muka ga iyayenmu suna karantarwa cikin littattafai na fiqhu muka ga iyayenmu suna karantarwa cikin abin da shine aka kafa musulunci tun dan fodiyo shi ya kamata mu riko da shi domin wayannan shine addini kuma tun da aka gina akan shi an gina da dalili har yau ba a samu lokacin da aka ce wannan abun ba daidai bane ba amma alhamdulillah abubuwa daban-daban daban-daban wanda in muka ce za mu dinga kirgowa an ce kaza kaza Barzani Malam Bello Yabo ya faɗi irin aƙidu daban-daban wanda da zafin kai yasa suka dinga cijewa ya ce har sun yi cakwame-cakwame sai ne ne da iyayensu amma daga ba suka gane cewa wannan zafi ne mun ji a bakin irin su wato Malam Giro Argungu mun ji a bakin irin shi kan shi Malam Abubakar Gumi game da matsalar Salatul Fati wanda ya tafi akan da duk wanda Salatul Fati ga irin haramcinta da kafirci da sauransu amma daga baya ya zo ya janye wannan kalaman musamman ba za a wuri yar musulmi ba kuma dan tana ɗarika ba za a wuri yar ɗan ɗarika ba ba a cin yanka ba a cin kaza yau duk izalar duniya sun zo sun yi tarazu'i tanazuli akan wannan abu wanda kawai ba su yi tanazuli ba su ne wanda suka shahara da karanta alqur'ani misali kamar irin malam yahuza bauchi Allah ya bashi lafiya ya ja nisan kwanan shi wanda alqur'ani yake karantawa shi kan ba mu ji yayi tanazuli ba karanta da yake warshe yake karantawa kuma abin da yake yi kenan a karatun sa har gobe to kaga wannan babu tanazuli da dama shi bai kara ba bai fassara ba wanda suke ya suka fassara su su ce kaza da muka ce ba daidai bane yanzu mun janye to zamu ji irin wa'annan suna nan da yawa a cikin fatawoyi wanda idan muka ci zamu bibiya cikin fatawoyin wahabiya sun fi fatawa ɗari wanda iya wannan ya kai mu rubuta littafi akai kuma insha Allah za mu yi bibiya bitafassid daƙiƙ za mu iya kokari har sai mun taro fatawa guda ɗari wanda wahabiyawa da sunan fitowarsu na farko zuwa yau suka ce wannan abun haramun ne kafirci ne shirka ne aka raba aure aka raba zumunci aka raba gida yanzu kuma an dawo da shi shine addini su ma sun yarda da shi muna yi tare da su wannan muna godiya wa Allah alhamdulillah sako na da ke cikin wannan karatun shine na uku sako yana nuna mana cewa daga yanzu babu aminci tare da duk wani malami ba wahabi da zai kawo sabuwar fatawa ko sabuwar fahimta sai idan wannan fatawan ta yi daidai da na malaman da muka sani don karshen ta ta iya yiwa wasu su mutu a kai daga baya zai ce wallahi abin da ya kuskure ne ya gane lokacin su kuma sun mutu akan wannan abu to ya yaya zani da wa'inda suka mutu akan wannan abu to alal hakika a nan abin da shek isa ibrahim fantani ya yi jarumta ne a addini adalci ne mu ba za mu yi irin mummunan zato da zalunci yadda wasu daga cikin yan uwansa suka fara yi a nan garin Bauchi a ai siyasa ya fito a to ko siyasa ya fito ai adalci yayi ko fito adalci yayi tun da ya fito yi adalci ya faɗi gaskiya abin da ya faɗan nan ƙarya ne sai ku zo da ilimi ku ce ba gaskiya ba ne. ya faɗi maganan da gaskiya ne kuma insha Allah za mu mu wakilce ka a wannan fannin baka buƙatar ka ce ga dalili wannan karatu insha Allah ya isa za mu zo da dalili tare da ƙari akan abin da misali muke tsammanin za a iya kawo wanda ke tabbatar da cewa calbi ba wai ana ma maganan wai jawazi ko wani bane a'a yana da asali a cikin addinin musulunci tare da hadisai ingantattu daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam karatu na gaba shine karatun ɗaya daga cikin malamai wanda ake faɗin shi malami ne shi ma yana nan a cikin alaƙaidil hayati shine wato wato malamin nan malam sani umar rijallem wanda shi ma dakta ne malami ne a cikin garin malaman kano kuma malamin wahabiya kowa ya san sa ya san muryarsa za mu danna shi yana daga cikin wanda suka yi adalci suka yi tanazuli suka yi rujui wanda wannan kuma ishara ne ga cewa abubuwa guda uku nan da muka faɗa shi ma ya tabbata akai na farko akwai alamun mutum ya ji tsoron Allah ya duba abin da yake kai na kuskure ya gyara shi wannan gaskiya akwai alamun tsoron Allah na biyu yana ishara ga cewa akwai at-tasaddur bil fatwa mutum ya yi gaggawa ba da fatawa ba tare da ya bincike ba na uku yana nuna cewa ga gaba kada a amince da duk fatawan da mutum ya kawo sai ta yi daidai da fatawan malaman musulunci da muka san su to abin da yasa za mu buga nashi abin da ke faɗi gashi ne shi ma yana da amfani da tasbihi wajen yin tasbihi ba za a lissafa cikin bid'o'i ba mhm. bid'a ta addini li anna al-murad bil bid'ati manhiya anha hiya al fi din bid'a da aka hana ita ce bid'a addini mhm. wa tasbihu bil misbahati inma huwa wasilatu li dhabt al-adad tasbi da tisba wata hanya ce kawai ta kiyaye adadi wa hiya wasilatun marjuhatun maqdula duk da cewa hanya ce da abar rinji abar rinjaye jari a kanta wato ba ita ce barin jari ba ita aka yi jari a kanta ba ita aka fi wannan ya daga cikin maganan da yanzu yake trending yake yawo a social media wanda babban malamin nan na wahabiya ta sani umar rijiyar lemo ya yi akan cewa tabbas cewa yin amfani da calbi bid'a ne kuskure ne hasali ma shi calbi bayi daga cikin abin da za a kira shi yin bida'a. tare da ya ɗauko magana ne daga maganganun malaman da suka gabata wanda bayan wannan sai da ya ƙara ya kawo fatoyin manyan malamai daga cikin malamai wanda ake faɗa musu malaman wahabiya wanda a cikinsu har da irin su ibn taymiyyah al-harrani shi wannan malami ya buga misali da shi kuma ya kawo shi a cikin malaman da suka aiki da shalbi kafin mu muje mu ebo hadisai daga cikin hadisan manzon Allah mu kuma ebo da tattafai ba wai ana maganan malam ibnu taymiya malam wani bane amma mu masa adalci lallai ya gane abin da ya kuskure ne Allah ya fi masa akan wannan kadiya wannan gashi nan abin da yake fitar da kawo ra'ayi biyu na malamai masu ya don da su ya ba ruhi ba yace to ne ba gari kai ba kyakkyawan niyya ce ta sa kai amfani da shi ci to ba komai yana da kyau ba makaruhi ba ne واما اتخاذه من غير حاجه اولا الناس تعيش الربا دان سنا لبقات السبع او اظهاره للناس او اسريك دان سرقلونا او بتاني شوى سوما ستسريك مثل تعليقه في الامر يجي كمر ونسكيرات يا واوية كاكات الالوك جسا وكما سرات يا واوية او جعله كالسوار في اليد او نسكي ساسا اهلك ولا اولو Thank you. azaba ya tabbata ga masallata waɗanda suke raba kanuwa ga barin sallar su lakin tashi sallah kusa kusala suka tashi jikinsu a mace yura'u da nasa ko suna yi don mutane su gani wala yadhkuruna ma illa qalila ba su ambatan Allah sai yi dan kaɗan san za a kare to masha Allah ba su da su Okay, I mean, that's it. لتكون اسلاما المراءة ومشابهة المرائية هو الأقل الذي أقوي علامة تهم الرياء هنا مكتير يهيبا تأقوي كمان تيجي tare da ya yana bukata ba yana yayi kamanceceniya da masu yace al-awwal muharram duk wanda zai yi abu dan riya wani haramun wanda duk zai yi abu ya rataye kirbi ko ya abin da ɗan arka ganin sa mai tasbihi ne ko ya rike shi yana karkada shi a hannu ko ya yi awarware da shi to wannan wannan makaruhi ne a wannan haramun ne wasani a kallo a wani ya kama na biyu ko wanda zai yi kamanceceniya da masu riyar shi a zuciyarsa ba riyar ba ce amma kuma ya yi wani abu da ya kama da masu riyar ya ce wannan mafi karancin hukuncin da za ka kira shi makaruhi maganin shi a ah, malam dr salo marijan Lemu. magana ne wanda tana da tsayin gaske kuma usulubin da yake jan karatun za ta ba mu dama mu isar da sakonmu yadda ya kamata anan mun kawo malamai guda biyu wanda tsoron Allah ya sa sun yi istidraki wa kansu da kuma wani hali wanda su suka sani mallahu ya alamu Allah ya san menene sun tabbatar da cewa lalle aiki da tasbi abu ne wanda yake ja'izi abin da suka yi na baya kuskure ne wannan ina so ni isar da bayani wa al'umma cewa kuskuren da aka yi a baya Allah ya yafi wanda kuma yanzu bayan ya san gaskiya ya zo ci gaba da mutane da gaba da musulmi to shi wannan ya rage masa mu Allah tsare mu idan an ce calbi yan uwa matsala ce wacce take an jima da gabatar da wannan matsala kuma wanda suka gabatar da wannan matsala har izuwa yau mun san menene calbi calbi a wajen malamai da yawa an tambaye su menene calbi sun yi bayanin menene calbi da kuma hukuncin aiki da calbi ba kawai magana ne na mutum ɗaya wani yana ganin cewa ja'izi ne a yi aiki da shi ba a an san menene calbi kuma an san menene aiki da calbi calbi ba yana nufin wani abu bane kamar yadda suke canza magana su murɗa shi su ce in an ce calbi ai ana nufin wato abun bauta ne wanda wani abu ne wanda kamar ibada ne calbi abun ibada ne yadda suke ɗauko shi ma'ana shi calbin kamar wani rukuni ne na ibada wannan ba haka bane ba calbi a cikin addinin musulunci daga cikin malaman da suka yi ta'arifi wa calbi akwai abdul ilah az-zahrawi ɗaya daga cikin manyan malamai da suka yi ta'arifin menene ya yace a subha idan an ce tasbih hiya kharazat allati yu'addu biha al-musabbihu tasbihahu a dukkanin wannan kullace kullace kulakulai wanda ne yin tasbihi yake jan sa shi ake kira da tasbi wa zikrihi wa zikrahu yake kiddaye zikirinsa wa kadittaka sulha wanda suka amfani da tasbi kama sai ati sadatun wa ulama wa fuqaha manyan malamai ne shugabanni ne fakihai ne na musulunci su suka amfani da tasbi wannan mun ji labarin su ne suka yi amfani da tasbi tasbi yana da asali a cikin addinin musulunci wannan asalin kuma hadisi ne daga cikin hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Imam Hakim ya rawaita hadisi a cikin al-Mustadrak mujalladi na farko shafi na Biyar da da arba'in bakwai hadisi na dubu biyu da takwas da hadisi na dubu biyu da tara ibn hibban ya rubuta hadisi a cikin sahihansa hadisi na takwas da 834 al-imam al-bazzar ya ka cikin musnad nasa mujalladi na hudu shafi na arba'in sun rubuta hadisi daga sa'id Ibnu abi hilal daga aishatu bintu sa'ad wanda wannan hadisin ya tafi har zuwa kan sa'ad Ibnu abi waqqas Allah kara masa yadda yana cewa annahu da khala ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace na shigo gida tare daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a lamra'atin akan wata mata daga cikin matan manzon Allah wa baina dai ha nawat a gabanta ta aje wato ta zuba wato nawat shine kamar kwayan dabino au hasat ko kuma tsakuwa na duwatsu to sabbihu bi tana yin tasbihi da shi fa kala annabi annabi ke cewa ala ukhbiruki bima huwa aitharu alayki min ha aisaru alaiki min haza wa afdal ba za miki nuni da abin da fi sauki da wurdin da kike yi ba fi wannan adadin da kika dinga ja fi wannan abin da kike faɗi in ji annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne adada ma khalaqa shine ki dinga karanta subhanallahi adada ma khalaqa annabi ba ta wurdi mai zayin gaske wannan sahihin hadisi ne al-imam hakim ya rawaito wannan hadisin al-imam zahabi ya rawaito wannan hadisin ya tabbatar da cewa wannan hadisin hasani ne sannan ibn taymiya shi ma ya kawo wannan hadisin a cikin littafin safatawa mujalladi na 22 shafi na 297 ibn taymiya ya tabbatar da wannan hadisin wannan hadisin yana da isnadi mai tsayin gaske wanda abin da ya mu rawaito isnadin sa albani wanda aka sani albani bature malamin nan da ya zamo ya cika a ilimin hadisi amma ba shi da malami ya yi iya kokari ya rubuza wannan hadisin wanda duk matsalan da aka dinga samu akan tasbi mafi ta a wannan zamanin shine albani albani shine ya zo ya kama hadisan ya yi musu riko ya dinga nuna hadisin ma ba su inganta ba wanda kuma malamai sun bibiye shi mu ma mun yi iya kokari mu bibi albani mu tabbatar da cewa abinda albani yake faɗi na rubuta wannan hadisin albani ya faɗa ne kawai da sarrai ya faɗa ne ba tare da mizanin malamai na hadisi ba idan har albani ya da ra'ayi akan wani abu to sai dinga bin hadisi ya ruguje shi a lokacin da yake da ra'ayi lokacin kuma da yake so kuma ya sake kafa wannan hadisin sai ya inganta shi isnadin albani ya rushe shi kuma ya sake inganta isnadin a wani waje lokacin da kuma yake so ya amfani da wannan isnadi menene ya tabbata wannan hadisin ga isnadin sa al-imam hakim ya kawo shi sana isma'il ibn ahmad al-jurjani sana muhammad ibn al-hasan sana qudaybat al-asqalani sana hurmala ibn yahya anbana ibn wahab akhbarana akhbarani ibn al-haris anna sa'id ibn abi Haddasa, haddathahu an aisha bint sa'd ibn abi waqqas an ya kawo wannan hadisin wannan shine isnadin wannan hadisi wannan isnadin duk duniya ba wanda ya sayar guzon wannan isnadin ba maganan albani ake a ilimin hadisi ba duk duniya ba wanda ya isa ya ruguza isnadin a fahimtar malaman hadisi ba wai da fahimta irin ta albani kawai ya ce kaza babu kaza akwai kuma ya wuce ba idan muka duba wannan isnadin alimamul albani ya iya kokari dai ga ya rubuta wannan isnadin a matsayinsa na cewa shi malamin hadisi ne wanda a ciki har ya nuna cewa wannan hadisin hadisi ne wanda an samu inkiba'i tsakanin sa'id ibn abi hilal da sai tuna aisha da aka rauci hadisi a gare ta wato aisha binta sa'ad kenan ibn abi waqqas sai ke cewa babu haɗuwa tsakanin sa'id ibn abi hilal da aisha bintu ah, sa'ad ibn abi waqqas wanda kuma wannan magana da albani ya faɗa bai kawo wajen da ya tabbata cewa wannan maganan gashi a rubuce cewa ga waje kaza ba akwai shine ya faɗa a kansa hukunci na da albani ma wannan ruwaya da albani zo kan wannan sai ya ɗauko yace Sa'id ibn Abi Hilal ya samu ikhtilafi yace wanda ya faɗi wannan magana shine Al-Hafiz ibn eh, Hazm ya faɗa cikin Al-Fasl sannan ya kawo magana zuwa ga Ahmad da makamancinsu wanda ya tafi akan wannan maganan bayan ya san wannan maganan an yi ta'akkudin wannan maganan daga bayansu misali wannan maganan da Albani ya ɗauko al-Imam Zahabi a cikin al a cikin tarjama ya kawo maganan Ibn Hazm ya ce ibnu ma'azam shi kadai ba kauyi bane saka ba shi da karfin shi kadai ya ruguza rawi a dauki maganar wannan rawi din albani ya san da wannan maganan na al-imamu zahabi amma ya taki wuce abin shi dan kai na so ya ruguza hadisin sannan kuma al-hafiz ibnu hajar a cikin taqrib tazib ya zo da wannan maganan ya kawo a tarjama na dubu biyu da ɗari hudu da goma yana faɗin cewa lam ara ibnu hazm min fi salafan ibnu hazm da ya rawa ta wannan rawi din yi da wani wanda ya gabace shi kai ya faɗi magana ne amma albani da ya zo ya san da wannan maganan amma ya rubuta wannan hadisin sannan idan mun je gaba alhafiz ibn hajar a cikin muqaddima na fatul bari ya kawo a shafi na hamsin a ɗari biyar da goma sha ɗaya yana cewa sayyid ibn abi hilal yana cikin addu'a fa kamar yadda aka faɗa ya ce la hujjata fihi lam yasiha ahmad wanda suke rawaito cewa sayyid ibn abi hilal da'ifi ne yace wannan magana wannan magana ne kawai irin tasu ma'ana albani ma'akazin da ya kama kan wannan hadisi guda biyu wannan ma'akazin rusasshe ne albani din da kansa yadda za ku gane abin mamaki idan har albani ya zo cikin littafi ya yi yawo yana son ya kafa hujja sai ka ga albani kuma ya ɗauko abin da ya karyata ko ya rushe sai zo ya kafa dalili a kansa wannan hadisan dai albani da kansa ya tafi idan mutum ya ɗauko a cikin irwaul galil nasa irwaul galil za ka ga albani a mujallari na farko shafi na ɗari da goma ya kawo ya magana kuma akan Sa'id ibn Abi Hilal din yake cewa wa rijaluhu ruwaya ne ta zo kan Sa'id ibn Abi Hilal Albani kuma ya tafi yake cewa wannan hadisin ingantacce ne rijal ne sika wanda sun tabbatar da wannan hadisin kuma gashi nan Albani kuma a baya ya ce wannan hadisin an samu iktila da kansa. idan mun kula wannan wajen Albani ya samu tanakudi wajen ya rubuta wannan hadisin da ta tabbatar da cewa salbi yana da asali a cikin musulunci hasali ma sunna ce wanda take mukar karrara daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yin aiki da talbi a musulunci annabi ya gani ya kuma tabbatar da matansa tana yi kuma annabi bai hana ba wannan yasa sahabban annabi suna yin riko da talbi daban-daban dukansu suna nan ruwayoyi sun tabbata ba iya wannan ruwayan bane ibn Khuzaima ya rawaita wannan hadisin al-Imam Tirmidhi ya rawaita hadisin Abu Dawud bin Sa'i Tabarani sun rawaita wannan hadisi saka wannan hadisi ne ingantacce maganganun da Albani bayani akai ba shi da inganci akwai wasu wanda suka dauko hadisi wanda hadisin al-Imam Muslim an rawaita wannan hadisin amma na imam Muslim bai kawo cewa manzon Allah da ya shigo gida ya samu matarsa tare da tsakuwa ba ya dai sabe ta tana zaune tana ta wurdi da ya dawo ce bana ba baki labari da wurin da idan kina yin shi zai fi wannan ba manzon Allah ya bata ne wurin da annabi sallallahu alaihi ya bata to wannan hadisin da aka kawo shi ba yi karo da wannan kuma wannan hadisin bai kai wannan hadisin hibzi ba kamar yadda mun tabbatar da bayani akan wannan aikin to idan mun sake tafiya gaba za mu ga cewa albani a iya kokarinsa shine yana daga cikin malaman da suka fi karfafa wajen ya ruguza wato wato tasbihi da talbi har ya kai ga cewa albani ya yi magana akan cewa tabbas yin aiki da talbi wannan abu ne wanda yake ba a same shi a cikin sunna na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama ba amma malaman musulunci sun tafi akan cewa tabbas yin aiki da talbi ya daga cikin abubuwa wanda yake na sunna da malaman da suka tafi akan cewa yin aiki da talbi kuskure ne sun ne da maganar albani wanda daga cikin su idan mutum ya ɗauka ɗauki wannan littafi albida wal muhdafat wa ma la asla lahu zaka ga yadda suka dinga kawo fatawa akan aiki da calbi wanda wannan fatawan fatawa ne rusasshen fatawa babu aya babu hadisi kawai shine an tambayi malam wane akan hukunci da calbi malami sai ce yin aiki da calbi ina ganin cewa bai halatta ba Shi shikenan kawai shikenan an gama yin fatawan misali bari in mana daga cikin fatawar da wani daga cikin malaman su ya kawo akan yin aiki da calbi za ku ga cewa fatawa ne wanda ba ta da aya ba ta da hadisi wanda take cewa a'a bai kamata a yi aiki da calbi ba wanda cikinsu wanda ya kawo akwai kamar irin shi fauzan da na ce tabbas abin da ya fi tafi a kayi ibn fauzan ne kowane ne muhammad ibn salih fauzan ya tafi akan cewa lallai magana akan calbi abu ne kawai wanda bai kamata ba a yi shi hasali bai inganta cikin sunna ba amma kuma ba tare da shi ya kawo hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake kore magana akan yin aiki da calbi ba idan muka sake tafiya a gaba akwai kamar malamin nan wanda shi ma ya yi magana akan talbi Muhammad Abdulsalam Khudur Ashukari to amma zaka ga dukkanin maganganun suna yin magana kuma da kansu suna yin tukka da warwara a cikin maganganun domin sun ɗauki hujja ne daga bakin wanda malamai sun tabbatar da hujjan da ya zo da shi hujja ce rusasshiya hujjan aiki da talbi ya tabbata a cikin addinin musulunci tun daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kafin mu zo ga maganganun malamai hadisi an rawaita hadisi daban-daban musamman yanzu za mu kawo hadisin nan na Imam Ahmad wanda ka cikin az-zuhd littafinsa shafi na 141 ya rawaita hadisi daga Kasim ibn Abdurrahman menene sahabban annabi suke faɗi yace kana li dar الدرداء نوى من نوى الأجوى أبو الدرداء yana da kullin calbi wanda aka yi shi da wato ajuwa dabinon nan na ajuwa wato ne sunan shi a mene wannan kwallon dabino kwallon dabino da ƙwallon dabino na ajuwa wanda abu darda da shi yake yi ya ce hasibtu ashirin a wani hawa fi kisin na kirga su sun kai jaka jaka jaka kusan guda goma an aje shi daban-daban ga shi wannan jakan cike ke da kwallon dabino wannan jakan cike ke da kwallon dabino duka abin da ake amfani da shi calbi ne na zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa wa sallam wa kana ya sallar gadata idan wannan sahabin abu darda ya yi sallah tun da safe aka ala firashi sai ya a kan wato abin shimfiɗinsa shine kamar gadansa ko kuma katifarsa fa akhadha kisa zai dauko jaka guda fa hunna wahidatan wahidatan zai na cira duk daya in yi tasbihi ya aje in yi tasbihi ya aje bihu bihin yana tasbihi da su fa idza na in sun kare a a da hunna wahidatan wahidatan sai sake dauka yana mayarwa ya sake dauka yana bunyarwa kullu zalika yusabbihu bihinna duka yana tasbih da su wannan sahabin annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam Abu Darda na da jaka ɗaya kusan jaka goma cike yake da kayan calbi wanda yake aiki da su yana kiddawa yana ibada da su Abdul Dirtul Gifari Imam Ahmad ya rawaita hadisi a cikin musnad nasa Abu Dawud ya rawaita a cikin sunan nasa Ahmad a cikin mujalladi na biyu shafi na 540 shi kuma Abu Dawud a cikin mujalladi na biyu shafi na 253 menene abin da ya rawaito ya rawaito cewa haddasa ne shaykhun min qufawata qal ta fawaitu Abu Huraira ɗaya daga cikin manyan tabi'ai yace ya zauna da sayyidina Abu Huraira Allah kara masa yarda bil madinati a Madina falam ar rajulan min ashabin nabiyyi ashadda tashmiran ban taba ganin wani mutum wanda ke da tsananin tsayuwa da zage damtsi da irin Abu Hurairah ba domin shi da shi ya zauna wala aqwama ala dayfin minhu ban ga wanda yake iya rikon bako kaman shi ba fa bainama ana inda yawman tsakanin wataran muna zaune da shi wa ala saririn lahu yana kwance akan gado wa ma'ahu kishin fi hasan aurawan tare sai na abu hurera akwai jaka jakan nan abin da ke cikinsa shine tsakuwan eh, tsakuwan duwatsu da yake aikin calbinsa da su wani jakan kuma akwai tsakuwan menene kwallon dabino wanda shine calbinsa wa asfara min jariya a nan kuma kusa da shi akwai kuyangansa sauda wanda kuyanga ce daga cikin kuyangu bakaki Wai sabbihu bi yana tasbihi hatta idza an anfada ma fil kisi in ya kare abin da ke cikin jakan alqahu ya sai hurga mata jakan fa jama'atu sai ta taro masa fa adatu fil kisi sai ta dawo da shi a cikin wannan jakan fa dafa'atu ilaihi sai ta mika masa wannan shine abin da yake faɗin cewa ga yanda yake aiki da talbinsa tun a zamanin da sannan idan muka sake ɗauko ruwa za mu ga abu ainihin al-asbahani ya kawo a cikin himiyatul auliya nasa mujallid na farko shafi na 383 shi kuma abin da ya rawaito daga na'im ibn al-muharrir daga abi huraira daga kakansa daga abi huraira Allah ya kara masa yarda annahu kana lahu sai sayyidina abu huraira yana da zaran da aka daura calbi fihi alfa uqratin calbi ne kulli dubu biyu mu mu calbi ya da wato guda wato guda ɗari ne sai ne guda dubu to sai na gura yana da guda dubu biyu igiya ne da aka dinga daurewa ana ya ce har guda dubu biyu wanda da shine fala falaya namu hatta yi sabbiha habihi baya bacci sai ya yi tasbihi da wannan talbi mai kwaya dubu biyu wannan fa sahabin annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam riwaya ya sake karuwa shi daga sayyidina sa'ad ibn Abi Waqqas haka sai na abu sa'id al-khudri haka sai tuna abi safiya maulan nabi sallallahu haka sai tuna fadima bintul husain yar sayyidina ali dan abi dalib alaihi salam wanda ni wannan ruwayan har daga gidan annabi muhammadu sahabbai suna amfani da calbi yadda manzan Allah sallallahu alaihi sallama ya gani calbin ya ga ana yi annabi ya yi umarni ya ce a cika gaba da yi domin mun san sunnan manzan Allah ba wanda annabi su sallama ya bane akwai sunna wanda yake aikin annabi akwai sunna wanda annabi ya faɗa akwai suna wanda annabi ya ga an yi kuma ya bari ana yi kuma ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sun zo suna yi tabi'ai tabi'u tabi'ina wanda idan muka ce za mu dinga kawowa wane ga talbansa dubu kaza wane talbi dubu kaza to ni ina ga cewa lokacin mu zai kare ba mu karasa kawo innan sahabban da adadin su da talabban su wanda dukkanin su suka dinga amfani da shi ba idan muka tsara gaba mun kawo na sa'id ibn abi waqqas mun tabbatar da nashi da yanda shi ma yake amfani da da shi da yadda tsarin sa yake ga irin na sayyidina aliyu radiyallahu ta'ala anhu wanda har mun san labarin cewa akwai almajirin Imama ali wanda ake ce masa razan kufi ya kawo labarin cewa akhastu min ummi afurin tasabiha laha falamma ta aliyan kala urdud ala ummi afurin tasbiha yace nayi shishigi na je na karba talbiya wajen wata wanda ce mata ummi afur na cewa ai wannan ba annabi wasallam bai san da shi ba ko kuma da wani abu makamancin haka imam Aliya dan ya ce wannan na menene ne ce na ummu afur ne tana ja ne na karba imam ali ce mayar mata ta ci da yi manzon Allah ya ga ana yi kuma ya bari a ci gaba da yi wannan ya zama sunna takririya idan zamu koma abu wajen bayanin sunna wannan sunna ne gashi imam ali alaihi salam shi ma yana tabbatarwa akan cewa tabbas a yi aiki da calbi to amma abin mamaki wasu daga cikin yan uwa sun ga wannan maganganu wanda suka yi shi sun da cikin maganan fantani ne ne ko kuma maganar shi wannan malam sani rijiyar lemo ne a sai suka ce to shikenan Bar su ɗauko maganganun wasu wanda su ma salafawa ne sai ana yaɗawa ana turawa akan watsayin shi ma wannan hujja ne shi ne sai ka ɗauko maganar ɗaya daga cikin wanda zan iya cewa suke yaɗa fatawansa gashi nan malam albani na ana gwada dacewa kwace waye da ya rabka mai ce ka zo da bid'a ta zalunci ya ce sahabbai ba su zo da wannan ba wato aikin sahabbai hujja ne inkarin sahabbai hujja ne zuwa da abin da sahabbai ba su zo da shi ba dalili ne akan ai inkarin abin mu saki jin maganan albani shin ba mu gane aikin sahabbai hujja ba ne ana gwada dacewa ko rashin dacewa da yadda sahabbai suka yi handilin abu ibn masudin da ya ga wani da tarbi kwacewa ya ya rabka mai ce ka zo da bid'a ta zalunci ya ce sahabbai ba su zo da wannan ba wato aikin sahabbai hujja ne inkarin sahabbai hujja ne zuwa da abin da sahabbai ba su zo da shi ba dalili ne akan inkarin abu to wannan maganar wannan magana na albani da ya kawo a nan zan iya cewa abokansa guda biyu da malam sadir lemo da shi malam fantami sun fi shi gaskiya a wannan wajen kuma ina kyautata zaton da albani ya rayu zuwa yanzu da hujjojin da suka gani suka juya baya suka koma shi ma da ya gansu saka anan karatunsu ya hau ya fi nashi ya sa su suka gano wannan abu abin da ya yi fatawa da shi anan ya yi fatawa da kuskure ya yi fatawa da kuskure wannan maganar da yake kawo na ibn mas'udin din ma magana ne wanda yake bai inganta ba ma tukunna na farko kenan ga maganar sahabbai nan rututu wanda mun karanto a ciki fa har da irin su imam ali alaihi salam wanda ibn abi shayba ya rawaito ne su imam ali alaihi salam yanda suka tabbatar da cewa a yi aiki da talbi ga irin fatima alaihi salam ya zamto suna tabbatar da cewa ya aiki da calbi mun kawo sahabbai irin su Abu Darda suna aiki da calbi ga irin su Abu Hurairah suna aiki da calbi amma Albani sai ya rasa me zai ce sai yake cewa wai aikin wai aikin wai wato wane ne aikin sahabi shi ma hujja ne misali saka mana yanda ke cewa aikin sahabi hujja ne aikin sahabi hujja ne addini kanin sahabi hujja ne to wani sahabin a cikin su zamu dauka zamu dauki maganar Imam Ali ne ko maganar Sa'd ibn Abi Waqqas ko kuma sai tuna Safiya ko kuma sai na Abu Darda ko sai na Abu Huraira ko kuma Abu Sa'id al-Khudri ko kuma zamu zo ne mu dauki magana wanda ma bai inganta ba zuwa ga Abu daga Abdullahi bin Mas'ud din sahabi ya yi inkarin abin da annabi ya tabbatar da shi wannan na cewa sahabin bai samu ilimi akan wannan abin ba bayan nuna cewa kuma sahabin ne ke daidai bayan annabi ya gama tansa a dakin manzon Allah ana jan talbin sai aka ce an rawaita hadisi ibnu mas'udin ya gani ya hana to wannan ruwayan sai a ce ibnu mas'udin bai san cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni ai bane ba hasali yan uwa idan muka tafi wannan maganan shi kansa ma bai inganta ba cewa ibnu mas'udin ya ga ya samu wasu mutane a masallaci sun tara tsakuwa suna tasbihi a masallaci wannan yana tasbihi wannan yi sai ibn mas'ud ya ce aka fidda su a cikin masallaci wannan asari ne wanda yake maudu'i bai inganta a cikin littattafan musulunci ba domin al-imam darimi ya fitar da wannan a hadisi ko kuma asari na 204 ya rawaito shi daga hakan dan amru ibn yahya daga babansa an hakan ibn amr ibn yahya an abihi an jaddihi ya rawaito Ibnu salama daga abdullahi ibn mas'ud shi kuma amr ibn yahaya din nan an yi ittifaki akan cewa amr ibn yahaya ruwayansa da ifi ne shi da ifi ne duk ruwayan ya rawaitowa da ifin ruwaya ne idan mutum ya koma al-mizan zaka gani tarjaman sa na 700 kana 6380 6480 zaka gani cewa amr ibn yahaya wannan da ifi ne ko da ya dauko idan ka dauko haka al-mughni mujallal na biyu shafi na 491 shi ma zaka ga an tabbatar maka da cewa shi din nan da ifi ne ibn hibban a cikin addu'a fa ya tabbatar da cewa shi amr ibn hayyan nan da ifi ne lisan mizan sun tabbatar cewa shi ma da ifi ne zaka dinga bi hatta irin su al-imam al muzzi al-hafiz al muzzi yana daga cikin ɗaya daga cikin manyan malamai a fannin hadisi ya tabbatar da cewa wannan wato shi ma da ifi ne to yaya za mu yi mu ɗauko wannan ruwayan kuma a ɗauko ana cewa a abdullahi bin mas'udin ya yi kaza ya yi kaza wannan magana ne wanda yake bai inganta ba mukaddari kuma ya inganta za mu ɗauka maganan manzon Allah sallama riwaya ingantacce ko maganar da albani ke so a ɗauko amfani da shi a watsar da hadisin annabi ya zo ya gani bai inkari ba shin ya ce Abdullahi bin Mas'ud ya yi umarni ya ce kar ayi wannan kuskure ne wannan kuskure ne ba za a ɗauki magana Abdullahi bin Mas'udin ba da ma a ce wannan maganar na Abdullahi bin Mas'udin ya inganta ba za mu ɗauki maganar Abdullahi bin Mas'udin ba Allah ya kara masa yadda to idan muka ɗauko maganganun malamai wanda dukka malaman nan mazahib daban-daban sun tattafi akan cewa lallai aiki da talbi abu ne wanda yake ja'izi ne wanda daga cikin malamai akwai wanda suka rubuta littafi misali al-imam suyuti ya rubuta littafi a cikin alhawil fatawi nasa wanda ga nan ya yi risala guda a cikinsa mai suna alminha fi subha wanda wannan ya magana ne akan hukuncin tasbih akwai Sheikh Muhammad Ibn Allan as sadiki shi ma rubuta littafi mai suna Iqadul Masabih li mashru'iyyat ittikhadul masabih wanda shi ma a cikin ta ya tabbatar da maganar hukuncin tasbi akwai Al-Allama Abul Hasanat Al-Laknawi wanda shi ma cikin risalansa mai suna Nuzhatul Fikri fi Subhatil Dhikri ya tabbatar da hukuncin tasbi da kuma ingancin ta sannan idan mun dauko Al-Bayan liman shi Azhan na wanda suke mu'asir namu za mu ga cewa Dr. ko Professor Ali Juma ya tabbatar da wannan magana akan calbi malamai daban-daban sun tabbatar da magana akan calbi wanda idan an bibiya za a ga hukuncin calbi amma idan mun koma malaman baya irin su alhafiz ibn hajar al-haytami ya yi fatawa akan hukuncin calbi shin an tambaye shi ba ana maganar tasbi ya halatta a aiki da shi ba calbi yana daga cikin addini ko ko bai ciki hal subhati aslun fi sunnati amla calbi na da asali a cikin sunna ko ko a calbi na da asali a cikin sunna ba maganar da ake ce a'a calbi kaza yana da asali a cikin sunna me dalili fa azabu kauli na'am yace tabbat tasbiya da asali a cikin sunna wa kada annabi fi dhalika al-hafiz as-suyuti al-imam ya rubuta littafi akan wannan fa min masu ma sahha ibn umar radiyallahu ya ce riwaya ya tabbata daga abdullahi ibn umar Allah ya kara musu yadda yana cewa ra'aytu an-nabiyya ya'qidu tasbih bi yadihi naga annabi yana kidaya tasbihi da hannunsa sallallahu alaihi wasallam wa ma sahha an safiya radiyallahu anha riwaya inganta daga sayyidina safiya Allah ya kara mata yarda kala take cewa dakhala alayya rasulullahi annabi sallama ya shigo mini wa bayna yadi arba'atu alafi nawat Gabar gare ni na tara tsakuwa calbi dubu hudu calbi mai dubu hudu shine tsakuwa a lokacin mai guda dubu hudu usab biyu biyun da ina tasbihi da su fakala ma hada binta huyai annabi yake cewa sabiyatu bintu huyai me haka kunci nace usab biyu biyun da ina tasbihi da su manzo Allah yake cewa kad sabbahati kad sabbahatu منذ كنت منذ كنت على راسك اكثر من هذا annabi ce nayi tasbihi tun da na tashi din nan fiye da wannan in ji ma'aiki sallama Kun kuntu nace allimni ya rasulullah annabi sallallahu alaihi ka sanar da ni irin tasbihin da kai annabi ce ko dai subhanallahi adada ma khalaqa min shay'in kace subhanallahi adada ma khalaqa min shay'in subhanallahi adada ma khalaqa min shay'in to wannan adadin ya fi tasbihin da kike yi ba hana ta yace ibi eh, duwatsun ki watsar da su ba yana magana kan tasbihin da take yi ba yin tasbi ba a yin tasbihin take annabi ya bata wanda ya fi shi ibn abi shayba ya fitar da shi idan muka koma ruwan al-imam tirmizi da abu daud manzo Allah ke cewa alaikum bit tasbihi wat tahlil wat taqdisi ku ci gaba da yin tasbihi da tahlili da taqdisi wanda shi ma ya kawo akan ku yi da hannunku da yatsu domin za a tambaye su ran tashin alkiyama to abin tambaya shin yanzu idan na rike talbi na rike talbi a hannuna misali na rike talbi ina subhanallah walhamdulillah subhanallah alhamdulillah shin ina yi da hannu ne ko ina yi ne da duwawu ko da kafa dana ke yi kuma da a tambayi hannu din kamar yadda in ka rike katako kai duka da shi da katako kai duka amma da hannu ka rike haka tasbihin na ja subhanallah subhanallah eh, dai na yi ne da hannu shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai hana matansa ta sirba da yi ba idan da akwai rage tawaya a ciki da annabi zai ce to ki watsar da su da hannu nake so ki amma da ke da hannun ake yi duk wanda rike tasbih da hannu yake duka abin aka yi da hannu ne shaka shi HIV babu laifi cin yin aiki da shi shi yasa wasu malamai ma suka bashi sunan naki da dama wasu na ce mishi hablul wusul igiyan sadar da mutum zuwa ga Allah wasu na cewa wato tasbi abin shi shi tasbi zikiri ne da yake tunatar maka da Allah idan ka tuna shi zaka zo na kai zikiri wanda ya nuna maka cewa ashe yin aiki da tasbih yana daga cikin sunna ne a cikin sunnoni takririya daga cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tabbatar da matansa ta cigaba da aiki da shi wanda malamai da kusan haka suka fahimta shine al-Imam Ibn Hajar al-Haythami yake cewa wada tasbih bil hasa wal nawa wal khayl al maqud fihi fihi akadun an jama'atin min sahaba sahabbai ba mutum ɗaya ba ba biyu ba sun kai tarin mutane suna amfani da tasbih wasu suna yi da igiya irin sai na Abu wasu suna yin da zakuwa kamar irin matan ma'aiki wasu na yin da kwallon dabino kamar matan ma'aiki irin abu darda abu eh, ga suna suna yi waman ba adahum wanda ma suka zo bayan su tabi ai su ma suna aiki da tisbi wa kharajat dalimi marfu'an al-imam dalimi ya kawo ruwaya marfu'i ni'mal muzakkir as-subha ma dalla da tasbih mai tunatar da mutum zuwa ga Allah wa an bada ulama haka an rawaito da wasu malamai wanda sun yi magana kan tasbi kawai abin da malamai suka tafi shin yi da hannu shi ne mafi inganci mafi falala ko koyi da tasbi ne mafi falala layin su ake magana wa fi falala ba ana magana wai wanne ne ja'izi wanne ne ba ja'izi ba wannan annabi tun bai ga matansa tana yi ya batta ta cigaba da yi ai ya gama hukunci ba ma jiran wani ibn wani ko wani wani ya faɗa duk da alhamdulillah su ma sun yi kokari sun tabbatar da daidai amma manzon Allah ya ga matansa ya gama hukunci sahabban annabi sun yi sun gama hukunci yau ba a jiran a ce wani gane sai yayi magana kan calbi tukunna a gane cewa wannan daidai ne ko ba daidai bane ba to idan muka koma malaman Hanafiya za mu gani sun tabbatar kamar irin su Allama Ibn Abidin shi ma ya faɗa wannan maganar da muka kawo na Ibn Hajar Al-Haythami ka dauko Al-Fatawa Al-Fiqhiyya Al-Kubra da Ibn Hajar Al-Haythami mujallal na farko shafi na 152 za mu ga wannan fatawa idan muka dauko maganar um, Hanafawa Allama Ibn Abidin shi ma da aka tambaye shi akan tasbih ke cewa la ba'sa bi ittikhadil misbah babu laifi da yin riko da tasbih alatu tasbih domin ita abin yin tasbihi ne ya yi bayani a kanta ya tabbatar da cewa lallai aiki da tasbi akwai dalili ya kawo ruwayan abu dawud tirmidhi ne sai ibn hibban hakim wanda ya tabbatar ruwaya ingantacce daga sa'ad ibn abi waqqasin Allah ya kara musu yarda wanda mun karanta wannan ruwayan mun tabbatar wannan ruwayan ingantacce ne dauko littafin hashiyatu ibn abidin zaka gani mujallal na farko shafi na 650 da shafi na 651 ya yi bayani a ciki haka idan muka ci gaba za mu ta doko. Mai kamar irin su al'imamu shaukani shi ma ya ɗauko maganan da ya tabbatar da cewa yin aiki da calbi jaizi ne al'imamu shaukani idan muka ɗauko lil auɗar na al'imamu shaukani mujalladi na biyu shafi na ɗari uku da sittin da shida. al'imamu shaukani ya tabbatar da cewa aiki da calbi hadisai ne na Annabi muhammadu ta yaya za a zo ma wai ana tattauna wai calbi ya halatta ko bai halatta ba a'a ai calbi yana da cin aiki na addini da ake yi tun zamanin manzon Allah gashi a ɗakin manzon Allah matansa tana yi sahabbansa suna yi tabi'ai suna yi tabi'u na suna yi mu mun zo muna yi Allah ya sanda ne daga cikin sunnoni takririya annabi ya gani bai kore ba akwai abin kunya kaga malamai suna magana suna kawo hadisai da tabbacin calbi irin wai sai a bashi dama ya halatta ko ya haramta wannan kuskure ne idan muka je ga wannan malami za mu ga abin da shi ma ya tabbatar a al'imamu shaukani ya ɗauko magana da nassi yana bayani ya yi magana akan cewa wal hadithani ne dillana ala jawaz addi tasbih bin nawa ya halatta ayi tasbih ko da kwallon dabino ko da tsakwa wa kaza bi subhati da adam farik kuma ko da da tasbih irin naman nan ne na roba ko na katako ko na ice ya halatta dan ba abin ya bambanta su da na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li takririhi lil mar'atayn ala Allah ya tabbatar da matansa har biyu ba mace ɗaya ba suna aikatar da wannan aiki wa inkari kuma annabi bai hana ba to wai ne zai hana wal irshadi ila ko da ce manzon Allah ma cewa yi kai yi da talbi abu ne mai kyau amma a yi da hannu to wannan baya nufin cewa haramun ne yana nufin cewa ashe ja'izi ne addini ne amma ga wanda ya falala ko a qur'ani ne sura kaza ta da falala amma amma sura kaza ta fi falala aya kaza da falala aya kaza ya fi falala ashe duka addini yasa ake cewa kaza ya fi kaza falala wannan sharɗin da wasu suke sakawa a'a da sharaɗin ba a ɗauke ta a matsayin abin bauta ba abin kirge ne kawai eh abin kirge ne amma kuma yana cikin addini an yi shi a addinance masu cewa an yi aboda da eh, addinin buda to ko addinin kirikiri ne suka yi sai zama ruwa mun zo muna yin shi annabi ya halatta shi kenan ya halatta ya zama addini ko addinin tsumbur da ranar suke abu manzo Allah ya dauko wannan abin yace ayi shi ya zama addini ya zama addini saka mutane su fahimci cewa addini ba na sa ra'ayina kamar yadda kwanta ne muku nasiha to da Allah ku dauki wannan nasiha Allah ya taimake mu idan muka tafi za mu dinga kawowa akwai safiyatu mai nabi ita barin manzon Allah ne. ita ma tana da shi tana yin aiki annahu kana yudau ana sakawa gashi nan ana yi wane wane duka ana yi za mu gani an ɗauko afuwan abi safiya afuwan abi safiya mai nabi barin manzon Allah ne abi safiya yana ce safiya wanda na kawo hadisin sa baya shi yana yi ana zuwa masa da buhu da jaka na fata a tare talbini ya warware su ya dinga yin tasbihi da shi wannan babu laifi tun safiya har yamma yana zo yayin tasbih ka san ashe ba kaɗan bane mun kawo na al-imam ahmad na kamar wayan aba safiya mun kawo su daban-daban to a gurguje yan uwa kada na cika bayani sahabban annabi sun tabbata suna yin aiki da tasbih sahabban manzo Allah sallama ya tabbata cewa suna yin aiki da tasbih kuma tasbin nan ba haramun bane ja'izi ne a cikin addinin musulunci yau kuma alhamdulillah malaman da suke cewa tasbih bai halatta ba mun samu hatta manyan malamai guda biyu tsaron Allah ya kama su sun tsallake maganganun da suka a baya sun dawo da cewa lallai yin aiki da tasbi wannan abu ne wanda yake jaizi idan muka koma yan uwa za mu ce mun kawo maganar malamai na ga wasu wanda su datar da su ne ahlus sunna wal jama'a ahlus sunna ne su saka su kawai tasbi tunda yan dariƙa ne suke bid'a ne har ma na cewa tasbi na yan bid'a yan bid'an nan ko da kake cewa tasbih na yan bid'a fa kar ka yi kuskure akwai fa wallahi manyan mutane a ciki akwai matan manzon Allah sallallahu alaihi tuna safiya kuma annabi yana wajen ya bata ta cigaba da yi ka san in ba addini bane annabi ba zai zai ce a karki domin shi yana umarni da aikin alkhairi kuma na hana dukkanin mummunan aiki sannan ga sahabban annabi mun kawo sahabi sama da sahabi bakwai takwas mun kawo safi aba safiya mun kawo abu darda mun kawo imama ali mun kawo sai na abu huraira mun kawo al'imam ali salam mun kawo maka ga sunan da yawa kawai wanda an kawo sahabbai ne wanda har ya kai ga cewa suna yin aiki da din. wani zai ce to ai shi har yanzu bai ji maganar malaman sunna ba kawai ina biyawa ne fahimta ta to ba fahimta ta kawai nake biyawa a malamar wahabiya na yi kokari na bibi malamai sai na na bibi malamai ɗai ɗai ɗai sama da malamai goma wahabiyawa duka sun tabbatar da cewa aiki da calbi yana daga cikin sunna ne yana daga cikin sunna don annabi ya gani sunna ne takririya annabi ya tabbatar idan an ce sunna don wasu za su tambaye ni wani zai tambaye ka to ai ka ce calbi aiki da shi ya halatta annabi ya yi to tambaya za mu yi menene sunanin manzan Allah ne kan sunan annabi akwai shi na magana annabi ya ce a yi kaza ko bai da in shi ya ce a yi ya halatta kai je kai kuma wannan sunna ne da a iya samun lada kai sunan annabi akwai wanda annabi ne bai tashi yi shi kuma a ga alamun ya halatta a yi to wannan ko bai yi ba ai ko yaya ne in kai shi akwai lada sunnan manzon Allah sallama akwai wanda takriri ne manzon Allah sallama zai ga wani yana yi annabi ya bashi ci gaba da yi idan abun nan addini ne to in kai za ka samu lada idan ma al'ada ne in kai kai abu mai kyau to daga ciki addini din matan manzon Allah sallama annabi ya ganta da idansa a ɗakinsa annabi yana kwana da wannan tsakuwan nan tsakankanin kuma a cikin ɗakin manzon Allah ta ne kuma a zamanin sa kuma an yi aiki da shi to ya za a yi kai kuma a yau ka fito ka ce ai talbi yan bid'a ne yan kaza ne duk wasu sharuɗan da ake sakawa wannan sharuɗan kai ka gani kai ka ga wannan sharuɗan da mu zo gara akan wannan sharuɗan wanda ana sako su sai ga an bar magana akan talbi an koma magana akan sharuɗan saka wanda suke ta cewa wai sun shirya a tattauna su akan talbi ba ku da dalili ko ta kusa ko ta nesa ba ka da hadisi daga bakin manzon Allah ko daya annabi ya tabbatar da cewa tabbas talbi abu ne wanda yake mai kyau ga kuma littattafai sana da littattafai burjuk na musulunci sun kaje akan wannan wanda ne mu ɗauko zan yi cinkwacanki in zaɓo domin tattauna akan maganar albani don wani yanzu ya ce to shi ai ya san malam yalle yallamu bai kai albani ba wani ya ce ya san cewa professor fantani bai kai albani ba amma mu a gunmu na wanda suke rayan a yanzu sun samu ilimin da albani bai samu ba sun samu ilimin da jafar bai samu ba don inda a ce jafar ya kawo izuwa yanzu da ya kara karatu da su suka kara karatu da albani ya zo izuwa Allah yanzu da ya kara karatu yanda wa'annan malamai biyun suka kara karatu kuma wallahi imani ya shiga zuciyansu suka ji daɗin ilimi kasan ilimi ya da daɗi in ka samu sabon sani to alhamdulillah yau sun tabbatar da abin da yake nan a cikin musulunci kuma alhamdulillah wannan abin da suka yi masha Allah daidai ne muna kaddara wannan abin da suka yi ko yaya ne abin da ake so dama ba a yi ta haduwa akan dan kankan ba a yi ta yaki ana ta kiyayyar juna ba mu ɗauko malam wannan littafin littafi na gamshaki hamshaki ana ce mata fatawar sala ko sama yi wannan littafin ku karanta sunan anan ibnu da ku gani a farko ibnu wurin haka wannan littafin nawa ne ne eh ibnu taymiya ibnu taymiya ko kowa ya gan shi wannan littafin sun tafata fatawa sala li shaykhil islam li shaykhil islam ibnu taymiya wannan littafin sunan tafata fatawa sala na shaykhul islam ibnu taymiya wanda maktabatul iman suka buga wannan littafin kuma muhammad muhammad shi ne dabdinsa yin takridinsa na hadisan da ke cikin wannan littafin wanda ɗaya daga cikin manyan malamai ne a kulle ta darul ulum maktabatul iman wanda suke al-mansura gaban jami'atul kahira su suka buga wannan littafi an buga wannan littafin a wannan waje kamar yadda muka faɗa da tarihin buga shi da komai idan ka ɗauko wannan littafin ibn taymiya ya gama mana magana akan calbi duk wani jayayya da ja'in ja yanzu akan calbi mu yi shiru mu ji mai malam ibn taymiya ne ce mu yi shiru mu ji kar wani ya sake magana da sunan sunna ka saurari magana ibn taymiya yi shiru me ibn taymiya ke faɗi shafi na ɗari da da casa'in uku akan magance bi wa kana shaykhul islam ahmad ibn taymiya wa kana shaykhul islam ahmad ibn taymiya rahimahullah faslun fasalini wa add tasbihi bil asabi sunnatun ida ya tasbihi da hannu suna ne in ji ibn taymiya in ji ne ibn Da ya kawo wannan magana na bai kawo wannan magana shi mutaniya sai ya ci gaba da cewa kama kalan nabi kamar yadda annabi ke cewa lin nisa'i wa mata sabbihina ku tasbihi wa qidna ku kidaya shi bil asabi da yatsu fa hunna domin yin tasbihi da yatsu mas'ulatin za tambayi yatsa wa mustandakatun kuma za su yi magana ran tashin alkiyama sai kuma ya ce wa amma dubobin nawa amma yin shi da kwayan dabino wal hasa ko yin sa da tsakon kwani in ji ne ibn taymiya ana tuna wanda ya faɗa ibn taymiya wa nahmu zalika ko makamancin wannan fa hasanun wannan abu ne mai kyau a musulunci abu ne mai kyau a musulunci in ji ibn taymiya yi amfani da talbi fa hasanun wa amma adduhu bin nawa wal hasa wa nahmu zalika fa hasanun ita ya ce yin aiki da calbi abu ne mai kyau wannan magana ibnu taymiya ne kar ku ce to ai wannan ibnu taymiya shi ma ra'ayinsa ne mun watsan masa ibnu taymiya malami ne sai ya ce wa kana min sahabati min ra'ayhum man yaf'alu dhalika ibnu taymiya gaskata mu yace to ai ba haka bane sahabbai ma ko wanda suke aiki da talbi in ji ibnu taymiya wa qarra'a an ummul mu'minin ai annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya ga uwar mu'minai sunanta sai tuna safiya kuma ka kira in bid'a ka ce in bid'a bayan ka san mahaifi fiyar mu'minai sai tuna safiya bintu huyai tana amfani da talbi kai ka baka ce in bid'a ne sai ake da talbi yace annabi ya ganta wa akarraha ala zalik annabi yace ki ci gaba da yi annabi ya tabbatar da ita in ibn taymiya wa ruwa anna ba hurairah kana yusaddu bi kai ruwaya ya tabbata bayan safiya bint yayi me riwayan hadisin annabin nan abu hurairah shi ma calbi yake da shi mai dubu biyu calbin abu hurairah dubu biyu ne yana jansa yana zirgawa ya ja tasbihi ya zarga ga abi sufayya safiya maula rasulullah sallallahu shi ba da calbi mai dubu dubu dubu dubu nawa dubu hudu ita matan manzo Allah ta ya calbi dubu hudu ne calbinta ne dubu hudu ne ba irin naman nan ba irin wannan namu calbi wanda mu namu na ragwaye ne ragwage wannan calbi ne ɗari a'a calbi ne dubu biyu ne dubu hudu matan nan Allah take shi matan Allah yasa tana safiya kuma ibn taymiya a sa a hadisin annabi da yazo yake cewa sai tana safiya na zo na dawo na samu kina zaune tuntuni kina wurdi me kike kace yana tasbihi ne annabi ce la ni kuma yanzu nan na faɗa abin da yafi tasbihin kin nan lada ta ce menene kuwa annabi ya ce to kin ji abin da na faɗa subhanallahi adada ma khalaqa min shay'in a wani ruwayan annabi ya kawo ruwayan a cikin ruwayan a wani ruwayan annabi ya faɗi wasu addu'o'i daban-daban wanda wannan ruwayan annabi ya ce in kin faɗi shi kin faɗi duk zaman da kika na abin da kika ja ya fi ladan abin da na faɗa ya fi ladan wannan kuma ya ta ɗauki wannan ɗin ta ci gaba da tabbinta kuma ashe annabi ba talbin ya hana ba a'a ya bata abin da yafi abin da take wurdi ne ba abin da yafi jan talbi ba abin da take wurdin annabi ba ta wanda yafi kuma ibn taymiya shehul islam ibn taymiya ya fahimci abin da muka fahimta a hadisin nan cewa yin aiki da talbi sunna ne fa hasanun kai yan uwa wallahi bari in kara muku wani karatu wannan karatun kyauta zan ba da shi mu ce alhamdulillah duk wanda ke yake da ya ce alhamdulillah abin da sanan karatun kyauta ne ko nan ba ku ce alhamdulillah ba karatun nan wannan kyauta ne mu da tafiya shafi na gaba a cikin wannan littafin fatawa sala idan muka buɗo shafi na ɗari biyu da goma wa sai mu koma baya takwas. wancan mun karanta shafi na nawa ɗari ne da da casa'in biyu zuwa ɗari da da casa'in uku. to yanzu mu koma shafi na ɗari biyu da goma sha takwas wannan tukunci zan baku kyauta abin da sa ba wai mu masu jin tarbi ba wanda suka gane cewa yanzu ya halatta a ga tarbi kamar yadda naji malam fantar ya ce shi dai ma da tarbi kawai ya faɗa adalci ne to aka raka lahu wannan abu ibn ya ce hasanin abu ne mai kyau ina karawa shi ibn a abin da yake ma ba da fatawa ba rike ba ne kamar yadda naji a karatu malam umar sani su kayan rijiyar lemo ya yi iya kokari da ya faɗi cewa ya halatta a ga amma sai ya ɗan kawo su wasu dalilai da ya dinga ɗan gurgurje jajja masu jan calbi sai ta ah, kar ka yi yawo da shi a hannu kar ka yi kaza to bar ku ji shi kuma ibn taymiya ne zai ci ya ce ibn taymiya an masa tambaya wasu ila an tambayi shekul islami أما إذا قرأ القرآن ويؤد في الصلاة بسبحة هل تبدو صلاته أم لا؟ متن يك كرنت القرآن أتجن كرتون كمان تلو كن سلبي مثال لي إن سلا فا إذا من تمي أكتر من متيا أكتر كلا متن يك كرنت القرآن أكرتون سينا سلا أما لا تلبي عن نسا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم كرتون سلبي إنك إنك تلبي سورة وآية مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم أه ko ka ɗauko wani sura ko wani abu kana ja kana yin calbinka kana zirga kana sallah calbina hannunka shekul islam me amsa hal tabdulu salatu wa amla sallah ta ɓaci tunda an yi abin da ba a rawaito ba ko ko yaya fa ajaba shekul islam ibn taymiya sai ya amsa in kana al-muradu bi hadha as-su'al an ya'udda al-ayati an ya'udda takrar as-sura takrar as surat al-wahida misl qawlihi qul huwa allah ahad al-ikhlas bi subati fa hadha la ba'sa bihi yace idan mutum zai tsaya sallah ya kama kirji ya rike talbi yana karanta qul huwa allah ahad qul huwa allah ahad qul huwa allah ahad qul huwa allah ahad qul huwa allah ahad wata lakani sabuwa daga jami'a qul huwa allah ahad qul huwa allah ahad yace fa hadha la ba'sa Yi ya ce babu laifi ka ci gaba da yi in ji tamiya ka ci gaba da yi wa in wuri da su'ali shay'un akhar fa bayyinu amma in ba wannan ake nufi ba in ba su da qur'ani bane amun bayani amma dai shaykhul islam ibn taymiyyah Allah saka masa da alkhairi ya kokari a nan abin da ya tabbatar shi tambayar sa ya ba da amsan talbi in dai talbi ne za a ja ya halatta amma in kuma abin da za a jan ba qur'ani bane to yana so a kara mai bayani to shaykhul islam kai hakuri qur'ani za a karanta ƙur'ani ne to amma ko da wani ba ka faɗa shi ne abin da yake nufi calbi dai kan ya halatta kana sallah ka dunkuli calbi kana ja in ji bin taniya ka dunkuli calbi kana ja kana sallah kai ta jin calbi kana sallah wannan tukunci ne kyauta a me ake cewa a tuhufa ne na faɗa lazu kyauta ce dai kawai saraba ce saraba ce kyauta to bari mu kara gaba yan uwa kusan cewa kar wani ya ce to ai shikenan mu ibn taymiya da ya faɗi wannan maganan ne bin ba zai ce an yaba ƙari aka yi ba me usaimin ya ce to mun haƙura albani domin na gaya muku fa albani shi ya kunna wannan wutar karatun mu na rudanin albani yan suna ta tambaya na ya kamata a dawo ya kamata a dawo amma ya haƙuri za mu dai ci gaba da haɗuwa da shi ko da ba a rudanin albani <laughs> malami ne na hadisi sosai ah, abin da yake anan shine yan uwa Sheikh albani shi mun bar shi tunda mun zo da ibn taymiya an ce ai yankan uwa ya ishi dan tayi yanzu ibn taymiya ya tabbatar mana sunna ne sai mu zama tambaya albani ba za mu tambaya albani ba ibn taymiya ya tabbatar sunna ne Chalbi da gare ibn taymiya ya tabbatar sunna ne to ga na bayan baya duk wani ba wahabi ko ba salafin da ke da rai a yau ko yadda ko kar yadda bai kai wanda zan faɗa din nan amfanin salafiya ba tafiya kwarai da gaske shine babban malamin nan a Muhammad ibn Salih al-Uthaymin ibn Uthaymin ya ba da fatawa mai kyau akan talbi mu ɗauko fatawa wa wa sharh wa tafsir Sheikh Muhammad ibn Salih Uthaymin sunan abin mu dauko ne fatawa wa aqwal wa sharhu wa tafsiru sheki muhammad ibn salih al wannan idan ka dauko an mai tambaya su'alun tambaya عن التشبيه بالمسبحة بدعة يا شيخ ابن عثيمين شن tasbihi da calbi, bid'a ne in kama ina astaghfirullah astaghfirullah ko salatu annabi ko la ilaha da calbi, in ne haka na yi gida me shi kama ya kuluna kamar yadda masu rikice biyu suna cewa bi annaha bid'atun hasana bid'a ce mai kyau wa hal fil islam bid'atun hasana kuma sannan addini akwai bid'a mai kyau ne wannan tambayar biyu aka masa shin rike talbi bid'a ne mai kyau kamar yadda masu rike talbi suna ce bid'a ne mai kyau to wani mai rike talbi ne ke cewa bi bid'a ne mai kyau mutum in bai san abadan Allah ya daina magana so a cikin rike talbi suka ce masa bid'a ne mai kyau ai ma a ci bid'a mai kyau mu da muke rike tarbi ai sunna ne ko na muku bayani sunna ne ibn taymiya yake ce mana abu ne mai kyau annabi ya gani to me ya kawo bid'a bayan annabi ya gani sallallahu alaihi wasallama rike tarbi ya fi masallacin fi makarantar islamiyya asali a musulunci Ya fi makarantar islamiyya asali a musulunci ya fi sallan tahajjudi asali a musulunci ya fi gasin qur'ani asali a musulunci ya su asali a musulunci da Allah mu daina haka manzon Allah bai ga Qur'ani sukutun a dakin sa ba amma ya ga talbi a dakin sa bai ga Qur'ani sukutun a dakin sa ba sai dai Qur'ani daban-daban daban a fegi kaza amma bai ganta sukutun ba amma har yanzu sabbi bai tashi a maganar bid'a ba da Allah wanda suka yi suka faɗi wannan tambayar su canza ba wanda ake cewa talbi bid'a ne balle a ce bid'a ne kyau sai ce aljawabu amsa babban malami at-tasbihu bil misbahati la naqulu innaha bid'a Allahu akbar yace yin tasbih tarihi da calbi ba mu ba za mu ce bid'a bane لأن التسويق بالنسبة لا يقصد به التعبد إنما يقصد به ضبط العدد wannan kuma ta fahimtar sa ce amma dai abu na farko ya ce yin calbi ba bid'a bane kuma yin tasbihi da calbi ba a yi shi don shi ne ibada ba a an yi ne don a kirga in ji shi wa wadai su bi bigaya wasila ne ba gaya bane abin da ya sa nan nace malam fantami Fauzani ya yi kokari wajen kawo malamai Na mai istidraki ne kada ya riga ya ce su Ibn Fauzan al-Fauzan su su dauko masa maganganun Fauzan al-Fauzan a cikin fatawa al-Darb Fauzan al-Fauzan ya yi maganganu ya ce ya rike tarbi ko wasila ne aka dauke ta shi ya rushe ta mu mun gani da wannan idan mu to din da ban san ko kana da wani littafi ba wanda zaka fito mana da shi Fauzan al-Fauzan ya ci wanda ba su fahimci wannan mas'alar ba Allah ya yafe masa saka karka kida ya shi a cikin wanda zaka kafa dalili wani ya zo maka da iya wannan bi bidiyon shi ne ki yadda a yi maganar hadisin annabi ya tambaye ka iya fauzan fauzan in ba shi ne karatun ba mu je karatu fa ala hada la naqulu innahu bid'a wannan ba bid'a bane walakin yana na kolu to sai kawo wani magana wani sharri yace mu abin da muke cewa inna tasbiha bil asabi afdalu yin tasbihi da hannun yatsu yafi lanna hadha huwa allazi arshada ilayhi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dan wannan ne abin da annabi ya nuna to mu ji karatun ana. shi ya yadda yin tasbihi da hannu sunna ne ya yadda yin tasbihi da hannu abu ne mai kyau amma abin da bai yadda ba shine shin yin tasbihi da talbi ya fi yi da hannu sai ce a'a yi da hannu ya fi yi da talbi to wannan kuma aida shi ne maudu'in karatu wa karan kulla mun zo muna magana akan fifiko yanzu wanda ya ce yi da hannu ya fi da talbi ba wanda ya ce maka ni ka ci da hannunka amma yi da talbi sunna ne kamar yadda na faɗa mana wanda ya karanta liya al-kafiruna da wanda ya karanta kulhu wanne filada wanda ya karanta kulhu ya filada kuma dukansu qur'ani ne a ce wannan bai cutar ba shalbe suna ne mai kyau wanda ya yi da hannu ya fi ladatu alhamdulillah mun ji mu je gaba sai sake cewa mu sake ɗauko littafin nan al-afkar kitab afkar fatawan nur al-adbar na shi wannan malamin mujalladi na biyu shafi na 24 za mu ji me ibn usaymin yake cewa wasu ila shaykh ibn usaymin nan ma tambaye shi akai shaykh usaymin muna tambayan ka ma hukmu sabha me hukuncin talbi fil islami a musulunci ma zikr al-adilla sahih sahiha fi kiradul ahadith wa jazakumullahu khairan kuma muna son ka bamu ne da ayoyi da hadisai hadisai kai su tabbata ba aljawabi ya ce amsa as-subhatu in anta talbi yuridu biha sa'il mai tambaya na nufin al kharaz allati tunazzamu fi silkin bi adadin muayyan ana nufin shine al-kharaz kwaya kwaya tunazzamu wanda ake tsarawa fi silkin cikin igiya ko kuma cikin ziri bi adadin wanda an san adadin sa muayyanin sananni wannan shine talbi kun ga malam yayi mana Ibrahim talbi Allah saka masa alkhairi ya hasibu bin insanu ma ya koduhu mutum yana kidawa abin da yake faɗi yana kidawa abin da yake faɗi da talbi sai ke cewa min zikiri na zikiri wa tasbihin da tasbihi wa istighfarin da istighfari wa gaira zalika wa hadha jaizun la wasa bi wannan ya halatta babu laifi akan sa lakin bi shurudin sai ce amma muna da sharadi to wannan sharadin nake so ne magana da su sharadin da ya kawo na farko sai ya ce na farko kar ya zamo yayi darriya to aka kalla abun na zuciya ya zami wani yayi darriya ko bai darriya ba wannan sharadin bai kamata kai ka kawo su ba ma ko da wannan sharɗin to mun ji mun yadda da su akwai su kada me rike tarbiya idan riya to ya zani mu gane wani ya riya ne to sai ce daga alamun yin riya shine mutum ya saka wuya ko kuma ya ɗauki calbin yana yawo da shi yana kaɗawa yana jan calbi Wani ma duk bayi daga cikin alamun riya alamun riya bai daga cin alamun riya in yana cin alamun riya to za mu yadda da hujjan masu cewa yin kaddu a sallah riya ne yin kabda sallah da ne ai daga cikin malika wanda suka ce kada ai kabda sallah sun ce yana nuna cewa alamun ne yin yana nuna shi na jin tsoron Allah wanda har naji malam Umar alaihi wasallam yana cewa wai jan calbi idan zaka ja calbi to zama jan calbin naka karka a daki ne to dan Allah ya ja calbi ko ya daki bayan gashi nan mun ji cewa sahabban alaihi sallama bin su ake da calbin jaka jaka suna jan shi mutum da ya na ya ja shi jaka jaka wannan kar mu dinga kawo sharuɗan da ba Allah ne faɗa ba manzon Allah bane faɗa kai dai ayi taka tsantsan ba a sa talbi a wuya shikenan makruhi ne bai kata sa a wuya ba kuma hatta malam mushe tijjani radiyallahu anhu idan mutum ya duba addurratul kharida zaka ga cewa yana tsawatarwa in ya ga talbi a wuya yana sa tsinka saboda me yasa kar mutum ya kama da mata mutum ya saka talbi a wuya sannan kuma kada mutum ya mai da shi alaman shahara wannan tasawuf duka sufai ba su yadda da wai karke talbi kana yawo da shi a wuya ba su yadda sai dai in mutum ya saka wuyan fa ba laifi ba in ya yi da niyan wannan ne ake faɗin laifin amma misali na rike talbi na gaji sai kuma ba zan sa hannu na ba dan da abu na saka wuya na yi laifi ban yi laifi ba wannan ma ba laifi ba ne ana maganan yin da niyyar riya shine yake kawo aibi wannan riyan ne kawo aibi ba wai hadisin ba na farko kenan yace sharadin sa kenan sharadin sa na biyu sai ce at tashabbihu bil bil mubtada kar mutum yayi kama da yan bid'a to aka kalla su yan bid'a a yan bid'a su ne za su rike talbin a dai yanzu tun daga shi talbi an yi a zamanin manzo Allah to ka ce su a yan bid'a zamanin annabi da aka ce kar ai kama da su Allah mu daina wannan abin sai da abu hurairar fa yana da calbi ne dubu biyu wannan dari ne kacal yan uwa wannan ne dari ne an ce eh, kar a yi kama da yan bid'a to su a yan bid'a yan bid'a su ne wanda muka ji a ruwayan nan na Imam Bukhari wanda ya su zo ya kuru da min kauli khairul bariya kullun sai kada Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma mun ji labarin su suna da dangalallin wando suna da cikakkun gemu suna da zarazaran ido suna da fitacciyar goshi suna da wannan alamomi amma idan ba wa'annan bane to su a yan da ake cikar kama da su to kaga yana da kyau anan malami bayani Allah ta mu. na karshe sai ke cewa shi dai duk da haka ja da yatsu yafi to alhamdulillah ai talbin ma da yatsu muke da yanzu wanda bai da yatsu sai ja talbi ka taba ganin gurgu na dan talbi da kuturu kai kuturu ya kama talbi yana ja ai babu sai dai mirza talbi amma jan talbi ai da yatsu ake karan kuma Allah haka dai haka dai haka dai alhamdulillah da yatsu nake ko da kafa ko wani malami ya ce ai ba da wannan ake ba da yatsu ai kira da yatsu ne ake to alhamdulillah Allah ya zumunci nan a ƙarshe a sako ya isa insha Allah da shi malaman da suka turo mana sako to mun gode da wannan sakon da kuka iso da shi addini dalili ya tattauna wannan matsala kuma muna da sako zuwa ga al'ummar musulmi sakon mu za ka ɗumma musulmi na farko shine mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah mu kuma koma zuwa ga Allah a cikin dukkan al'amarin mu kowa ya ga irin halin da kasan mu take ciki a wannan lokacin ba abin da ya jefa mu shine rarraban kawunan mu an rabu kowa ya zaɓi abin da ya masa daidai amma kuma da ya zaɓi abin da ya masa daidai sai ya ki ya bar ɗan uwansa ya nasa addini kai ka ce kai ɗan shi'a ne amma baka yadda wani ya yi izala ba ko baka yadda wani ya ɗarika ba ka ce kai ɗan ɗarika ne baka yadda wani ya izala ba baka yadda wani ya shi'a ba ka ce kai ɗan ƙungiya ne kai ɗan izala ne baka yadda wani ya shi'a ba baka yadda wani ya ɗariƙa ba wanda mu a Najeriyance doka ta ba kowa dama ko da bautan leda ne mutum zai bauta leda to ba daidai bane kawai ka ɗauko kai ta zagin calbi kai ta zagin masu zikiri kai ta zagin masu la ilaha illallah kai ta zagin masu maulidi idan har mutum ya zage ka ka zage shi ba kai laifi ba kullum muna kira ga al'umma masu cewa a'a karatun nan ana yin raddi yanzu wannan karatun ba raddi muka yi ba biya karatu muka yi amma raddin ma ya halatta a yi shi don babu yanda za a yi mutum ya zo ya ci mutuncinka kuma kai a ce wai kai shiru in baka yi magana in kai magana kuma kai ne mai laifi ba haka bane ba saka muna kira ga al'umma lallai muna girmama kowa da akidar sai akidar sa amma duk wanda ya shigo layin fahimtar mu to za mu yi kokari mu ga abin da ya da shi gaskiya ne ko na mu ne gaskiya Allah taimake mu Allah sa mu dace abu na karshe kuma wayannan malamai da suka yi kokari Allah ya taimake su su ci gaba da gane gaskiya a hankali a hankali mun sani da izala da fahimtar su su ba a aure tsakanin ɗan ɗarika da ɗaya izala yanzu kuma zamani ya sa ba a bincike inda mutum ya zo da abin da ya kamata almalu to insha Allahu za a aura masa ko kaga an hada wani wanda yake da rajin sunan kai kuma a baka sai da ka zo da abin da ya kamata a baka to a shi wannan dama kawai an zo da shi fatawa ce ta kuskure aka zo aka raba mana nama musulmi ne zai yanka nama ka ci ai wannan ɗan ka ne sai ɗan kungiyanka ne yanka nama to alhamdulillah in ɗan kungiyanka ka yanka nama to ba za ka ci ba to amma ya zamto yanzu namar kowa waye yanka za ka ci har ma ana cin ma wanda ba musulmi ba a sani ba aka zo aka ce a raba masallaci yanzu kuma alhamdulillah an dawo da da'awar a haɗa masallacin saboda me yasa ana so a limance ka ko ka so ko ka ki za a haɗa masallacin nan a limance ka aka zo aka ce sam ba a yi wa musulmi sallama sai da za ta maka salamu alaikum irin wanda sallaman da ake wa arna duk yanzu an daina to alhamdulillah ƙananan abubuwa masu tarbi an dawo kansu to alhamdulillah malam daurawa sun zo sun halatta sharruwar rubutu duk wannan masail ne wanda muna so a hankali ku ta fahimta ana bibiyar littattafan malamai da littattafan musulunci za a gane ayyukan nan da ake kafirta musulmi akai aikin sahabbai ne da yawan su su ayyukan maulidin nan mun tabbatar da dalilai kuma mu ma muna bada goron gayya malamin da ya cancanta ya kai wayannan tabiyar da muke tattaunawa za mu ba shi dama mu tattauna su a koda da ta audio ne ko ta waya Ita ma yana jin nauyi ko yana jin tsoro za mu ba mutum dama a tattauna wannan kadiyar balle kadiyar talbika an gama da ita insha Allah in kuma da tambaya za mu amsa su rabbana atina lana nurana kaffir anna sayyatina wa tawaffana mal abrar rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik wa la tukhzina yawmal qiyamati innaka la tukhzil mi'ad allahumma salli ala sayyidina muhammadin عارف ما في خلق الله وصلى على سيدنا محمد عدد النجوم